صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirin sana yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Laraba. Masu mu Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma auni lafiya. a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na afirka a yau bayansa kuma muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa daga nan sai shirin shiryar alkur'ani waɗannan dai su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma masu saurare za su kasance a tare da mu. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Laraba 23 ga watan Fabrairun shekara ta 2022 wanda daidai da 21 ga watan Rajab na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 223 da suka gabata rana irin ta yau wato 23 ga watan Fabrairun shekara ta 1799 banda sojin sarki napoleon na kasar faransa suka mamaye kasar masar sojin sun aukawa yankin sham da yaƙi wanda a lokacin yankin kasashen sham yana matsayin wani bangare ne na dolar usmaniya amma tare da taimakon sojin ingila da kuma na rasha dolar usmaniya ta samu nasara a kansu bayan shan kayi da sojin napoleon suka yi a yakin sham an kuma sami matsaloli masu yawa a cikin gida a kasar faransa wanda suka hada da tilastawa napoleon janye sojojinsa daga kasar masar da kuma yankin sham wanda ya hada da syria palestine jordan da kuma labanan masu da ko kusan cewa shekaru 42 da suka gabata a ranar irin ta yau bayan kammala rubuta kundin tsarin mulki na jamhuriyar musulunci ta iran sannan kuma a gudanar da zaben majalisar shura islami a karan farko wanda shine zaben majalisar dokoki na farko bayan samun nasarar juyin juhali marigayi imam khomeini ya naɗa ayatollah dr muhammad hussein bahishti a matsayin alkalin alkali na farko bayan nasarar jin juhalin musulunci a kasar dr bahishti ne dai ya fara tafiyar da dokokin addinin musulunci da ke cikin kundin tsarin mulkin kasar iran sai dai kuma daga bisani makiya jamhuriyar musulunci ta iran sun kashe shi a kokarin su na wargaza sabuwar gwamnati da aka kafa a lokacin daga ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru goma sha ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau ma'aikatar 'yan sanda cikin gida da kasar iran sun samu nasarar cafke shugaban kungiyar 'yan ta'adda wadda ake kira da jindullah abdulmalik rigi a wani aiki mai sarki kyawun su gudanar domin kama shi da farko dai kungiyar jindullah tana da mazauni ne a yankin kudu maso yammacin kasar pakistan wanda yake kan iyaka da kasar iran ta bangaren lardin sistan balochistan na kasar ta iran kungiyar jindullah ta kashe jami'an tsaro na kasar iran da dama sun kuma kai hare-hare a cikin masallatai da wuraren taro da dama a cikin kasar iran sannan kuma suna fada da gwamnati da sunan cewa suna yaƙi da gwamnatin 'yan shi'a ƙungiyar tana samun tallafi ne kai tsaye daga amurka da kuma su ƙasashen larabawa musamman ma ƙasashe irin su saudiya a lokacin da jami'an tsaron iran din suka kama abdulmalik rigi yana kan hanyar sani ta zuwa ganawa da wani babban jami'in tsaro na gwamnatin amurka a ƙasar kirgistan amma lokacin da jirgin yake dauke da shi daga birnin dubai na haɗaɗɗe dole larabawa ya ratsa ta cikin sararin samaniyar kasar iran sai jami'an kasar iran din suka tilasta wa jirgin sauka a birnin bantar abbas sannan kuma suka kama shi sa kuma kyale jirgin ya wuce tare da baiwa dukkanin fasinjojin da suke cike hakuri daga bisani bayan gabatar da tuhuma ga abdulmalik rigi da kuma amincewa da ayyukan ta'addanci da ya yi musamman ma kisan jama'a a kasar ta iran an yanke hukuncin kisa a kansa bayan 'yan watanni kuma aka zartar da hukuncin da hakan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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an yi ni lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirin da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Mujita ba Adam ya fara karanta mana labaran duniya. labarun duniya da farko ga kanunsu. an bayyana cewa kasashen yamma ne za su ɗauki alhakin duk wani koma baya a kan yarjejeniyar nukiliya da iran majalisar ɗinkin duniya ta yi da yadda ake keta hurumin 'yan gudun hijira a ƙasar demokuraɗiyar congo gwamnatin najeriya za ta hana nuna yadda ake kudaden tsafi da shan taba sigari a cikin finafinai. finai to yanzu sai ga zama domin aji cikakkun labarun Kasashen yamma ne za su ɗauki alhakin duk wani koma baya da za a samu a kan yarjejeniyar nukiliya da iran ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran amir abdullahiyan wanda tashar talabijin ɗin euronews ta hira da shi ya bayyana cewa ba mun zo biyana ba ne domin mu tattauna saboda tattaunawa muna son ganin sakamako ne a ƙasa ministan harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta iran ya ci gaba da cewa babu wani lokaci da muka karaci cimbar jejeniya. kamar a wannan lokaci inda ya ce muna karatar cin yarjejeniya amma da akwai wasu batutuwa da suke a matsayin jiyan layi da muka shata har ila yau amir Abdullahi ya ce yanzu ya rage wa kasashen turai su ayyana lokacin da za a kullar jejeniyar, amma mun riga mun nuna duk wani sassauci da ya kamata mu nuna dangane da alaka tsakanin iran da kasashen turai ministan harkokin wajen na iran ya ce mun shaida wa kasashen faransa ingila da jamus cewa duk da cewa muna da kyakkyawar alaƙa da su sai dai hakan baya nufin cewa muna ɗaukar su a matsayin su kaɗai ne ƙasashen turai abdullahiyan yana halartar taron da ake yi ne dai na shekara-shekara a birnin munich na kasar jamus wanda ake tattauna batutuwan tsaro da wannan shine karo na hamsin da takwas. shugaban majalisar sharar musulunci ta iran ya ce amurka da haramtacciyar kasar isra'ila suna hada rikici a tsakanin kasashen musulmi shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran muhammad bakir kalibaf ne ya bayyana haka yana mai kara da cewa amurka da haramtacciyar kasar isra'ila sun ɗauki addinin musulunci a matsayin muhimmin makiyansu don haka suke samar da wasu ƙungiyoyi da suke yi musu aikin tayar da fitintunu muhammad bakar kalibab wanda ya gana takwaransa na ƙasar pakistan kasim khan suri ya yi ishara da alaƙa mai girma da take a tsakanin ƙasashen biyu sannan ya da cewa iyakar ƙasashen biyu tana da tsawon gaske don haka yin aiki tare a tsakaninsu ta fuskokin tsaro yake da muhimmanci kuma wajibi ne akan gwamnatocin kasashen biyu da kwamitocin majalisunsu da su bunƙasa alaƙar da take a tsakaninsu shugaban majalisar shawarar musuluncin ta iran ya kuma ishara da takunkumin amurka a kan iran wanda ya bayyana cewa na zalunci ne don haka ya zama wajibi da a bunƙasa da ƙarfafa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu To kuna tare da radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran jamhuriyar musulunci ta Iran. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi tar da ake keta hurumin 'yan gudun hijira a ƙasar Demokuraɗiyar Congo. Shugaban rundunar tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda yake ziyarar aiki a ƙasar Demokuraɗiyar Congo Jean-Pierre Lacroix ya ce harin da ake kaiwa waɗanda yaƙi ya raba da gidajensu ko kaɗan ba abin karɓuwa ba ne kuma wajibi ne gwamnatin ƙasar ta ɗauki matakin yin bincike a kan lamarin lacroix ya isa ƙasar demokradiyyar congo ne domin ya wakilci babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres wanda ya koma birnin new york da gaggawa saboda fuskantar rikicin ƙasar ukraine mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya ziyarci yankin buniya a jiya talata inda ya gana da ministan tsaron kasar congo wato gilbert kabanda da kuma shugaban tafiyar da sha'anin mulki a yankin ituri sannan kuma ya wuce zuwa yankin ro da yake da 'yan gudun hijira dubu sittin a yan ziyarar tashi dai zuwa yankin da 'yan gudun hijira suke jami'in na majalisar ɗinkin duniya ya ce a halin da ake ciki yanzu da akwai 'yan gudun hijira da yawa fiye da yadda suke a shekarun baya gwamnatin najeriya za ta hana nuna yadda ake kudaden tsafi da shan taba sigari a cikin fina-finai nisan watsa labaru da al'adu na tarayyar najeriya lai muhammad ne ya bayyana hakan a ranar litinin da ta gabata a yayin ganawa da manema labaru inda ya bayyana cewa wasu daga cikin masu kashe mutane saboda tsatsube-tsatsube da tsafi sun bayyana cewa sun koyi abin da suke yi ne daga hanyoyin sadarwa na al'umma don haka ya zama wajibi gwamnati ta shiga cikin lamarin domin tsabtace shi layin muhammad ya kuma ce wasu da dama suna zargin kamfanin shirya fina-finai na najeriya nollywood da cewa suna yada yadda ake yin kudade ta hanyar tsafi a cikin fina-finansu lamarin da yake yin tasiri ga samarin najeriya ita ma hukumar da take kula da tsabtace fina-finai a kasar tana yunkurowa domin hana amfani da shan taba sigari a cikin fina-finai shugaban hukumar adebayo thomas ne ya bayyana cewa za a ɗauki matakin ne saboda dalilai da ake da su akan yadda amfani da taba cikin fina-finai ɗin ke da illa ga lafiyar mutane to ƙarshen labarin duniyar kenan. To a gaida Mustapha Adamu wanda ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da a cikinsa muke bibiyar wasu batutuwa da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To a shirin na yau za mu je jamhuriyar Nijar inda shirin jibge dakarun Faransa da na Turai a ƙasar da za su janye daga Mali ya bar baya da ƙura. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. to marilla a jamhuriyar nijar tun dai bayan da shugaban faransa emmanuel macron ya sanar da cewa za a jibge dakarun kasarsa na barkan da kuma na turai a rundunar ta kuba a nijar bayan ficewarsu daga mali jama'ar kasar a ciki da waje ke tofa albarkacin bakin su dakarun faransa dubu biyu da ɗari hudu da kuma dakarun musamman na rundunar haɗin gwiwar kasashen turai ta takuba da ke yakar ƙungiyoyi masu alaƙa da alka'ida da kuma is ake sa ran za su fice daga mali nan da watanni masu zuwa matakin dai ya zo bayan shafe dogon lokaci na cacar baki tsakanin mahukuntan paris da na rikon kwarar sojan mali kafin hakan dai kasashen na mali da kuma faransa sun yi ta musayar zafafan kalamai lamarin da ya kai ga har mali ta kori jakarin faransa daga kasar wani sabanin da ke tsakanin kasashen biyu shine batun kasancewar sojin hayar rasha na wagner da ake zato sun riga sun isa a kasar ta mali an dai shima da ake ta zanga-zangar rikin jinin sojojin faransa a yankin sahel musamman a kasar ta mali faransa ta yi ta kwashe shekaru tara a kasar ta mali da sunan yaƙi da ta'addanci sai dai 'yan kasar da dama sun ce su ba su ga abin da ya canza ba a yaƙin da ta'addancin da faransa ke ikirarin yi a kasar da ma yankin hakan ne yasa suka buƙaci ficewar sojojin na faransa da ma na turai daga kasar sai dai a ranar 17 ga watan nan a wata sanarwa da bata zo da mamaki ba shugaban kasar faransa emmanuel macron ya sanar da cewa kasarsa da kawayenta na turai za su janye dakaransu daga kasar ta macron wanda ya sanar da hakan yayin taron kungiyar tarayyar turai da ta tarayyar afirka a birnin brussels ya ce dakarun da za a kwashe daga mali za a shibge su a niger wannan sanarwar dai ta bakantawa 'yan nijar da dama rai ganin cewa ta fara fitowa ne daga bakin shugaban faransa maimakon mahukuntan kasar daga bisani ne shugaban nijar bazum muhammad ya fitar da sanarwar cikin sakon da ya wallafa a shafinsa na twitter shugaba bazum ya ce za a girke dakarun kasashen turan akan iyakokin nijar ne domin su taimaka wajen dakile barazanar kungiyoyin ma'aikan 'yan ta'adda masu ikirari da sunan jihadi a yankin shugaba bazum ya ce burin gwamnatinsa shine yankunan iyakar nijar da mali su kasance cikin tsaro la'akari da cewar akwai yiwuwar fuskantar karin barazanar kungiyoyin 'yan ta'adda a yankunan kan iyakar bayan ficewar sojojin faransar daga mali kan hakan 'yan nijar da dama sun tofa albarkacin bakin su ga kuma abin da wasu suka shaida a shirin muryoyi masu saurare na sashen rediyo hausa na iran sunana Usaini Satar kasuwar kwalliya da magaram dangane da wannan cece kuce da ake yi dangane da wato ainihin maido cibiyar sojojin ƙasar Horanshi a nan ƙasar mu Nijar ni nake gani eh, wannan ba wai abu bane wanda ya kamata a ce ma ana ta cece kuce akan shi gani nake abu ne wanda zai tallafa wa ainihin sojojinmu wajen yaƙi da ta'addanci a nan iyakarmu da ƙasar Mali ko ba gaskiya ba musamman ma wajen horar da sojojinmu sannan kuma da taimaka musu wajen ainihin musayar bayanai na sirri kenan nake ganin wannan wani ci gaba ne kenan eh, muka samu a harkar tsaronmu na ƙasa kenan bai kamata a ce mun tada jijiyoyin wuya akan shi ba ganin cewa shi alhakin yaƙi da ta'addanci a nan yankin sahel ko ma afirka gaba ɗaya ba alhaki bane wanda ya rataya akan gwamnatocin kasashen afirka ba dole ne sai an cuɗa da turawan domin a samu cimma nasara dangane da yaƙi da 'yan ta'adda. Tuna alkasun babu Liman har daga jihar Agadas. Mu da sunan mu na ɗayan ƙasa a gaskiya ba mu amince ba da sowar turawa saboda turawa gaskiya zuwa wasu ba alheri ba ne kuma ya kamata a gaya ma ɗiyan ƙasa ma su yarda sa'an nan a kawo su a yi jefa ƙuri'a in ta kama da referendum ma a yi in aka amince su zo su zo in ba a amince ba su koma wasu haka ya kamata ga ma dinan ta jajirce ta kore su kenan mu ma mu kokari mu san menene ya kamata mu ɗan ƙasa a tambaye mu shawara sa'an na sunana sanusi maɗatai daga nan jihar da magaram yana da kyau shugaba ba zum ka gane cewa wa hannun wani baya ci ma wani tuwo ya kamata su gabaninmu na afirka su gane cewa waɗannan soja sojoji na kasar faransa ba wani kaunar afirka suke ba abin da zai kawo wa afirka ci gaba san ba sa kaunar shi daga karshe muna addu'ar idan har ma zawar ta su alheri ce waɗannan ƙasa mu allah tabbatar mu da alherin idan kuma aka san haka ne allah ubangiji tattara su da shirin sai watsa su can ƙasar su. lawa alhaji abbali daga agadas lalle wannan al'amari ya bakanta ma 'yan nijar da yawa rai lalle inda suna da wani amfani ko za su iya gyara wani abu shekara tara suka kai mali ba su gyara komi ba sannan nan Nijar sun yi shekara tara waɗanda annan kuma a ce a ƙara ƙaro muna wasu dubu hudu to kaga abin akwai matsala gaskiya kamata shugabanni in za su abu su tsaya su yi nazari ko kuma su tambayi ra'ayin 'yan ƙasa ma su ga 'yan ƙasa na da goyon baya akan al'amarin ko ba su da goyon baya idan ba su so kenan bai kamata a aikata ba saboda shugaba an zaɓe ka ne don ka yi ma 'yan ƙasa hidima wanda ba su so kuma ka shafa mai lahiya a watan maris mai zuwa ne ake sa ran gwamnatin nijar din za ta gabatar wa majalisar dokokin ƙasar hujjojinta a hukumance domin neman yardar 'yan majalisa akan matakin girke sojojin na kasashen yamma sai dai tuni wasu ƙungiyoyin farar hula suka yi fatali da matakin suna masu buƙatar ashe zaɓen raba gardama akan batun kasancewar sojojin na turai a ƙasar malam michael zodi shine shugaban ƙungiyar farar hula ta turnon lafaji a nijar wace ta jima tana neman gabatar da zanga-zangar kin jinin sojojin ƙetare a ƙasar amma haƙarta bata cimma ruwa ba na kuma fara tambayar sa koya suka ji da wannan batu ga kuma abin da yake cewa to wato dama kun san a mu na horon hula da ake kai shi tunan lafa dama tun da suka zo nan ga muka ta gwagwarmawa muka ta ma gwamnatinmu hattara Hatara dan mi mutanen nan ba su yi taso su zo nan ga suke za su keke mu eh, akan banza mun san arziki gare mu saboda arzikin nan ne suke zuwa wannan dama mun hadi kuma abin da ake so a gane a cikin kasa ya kamata sojawan mu kadai ne ya kamata su keke mu na harko bai kamata ba wasu mutane su taso da wani gari su zo ke zai sun zo su kama mu in za muna ya kamata mu ne za mu hadi musu ina ne za su kama ya za a yi amma ba su ne za su dauko kayan su da komi da komi su zo to gashi nan shekara tara suke jikin mu amma shekara tara na hal yanzu ba mu gani ba an ciwo wannan matsala hal yanzu ana kawo mun hari wasu 'yan kurare an ta'adda suna zuwa suna kawo mun hari ga su akwai garuruka wurin da babu ma abinci tun da sun kone rumbuna sun kore su akwai wurin da ba a yi lakon ma makaranta an rihe komi an rihe kuma waɗannan ba mu gani ba ja da baya bisa wannan saboda shi ne muka ce ba mu yarda da bada waɗannan sojawan nasarun nan ya kamata su kwashe kayan su su tayyan su ba mu son su kin kasan mu kuma za mu ci gaba da wannan gwagwarmawa saboda shi ne muka ce muna kira ga 'yan kasa duka su tashi sai an daka tun dai wannan abu da ya faru yake eh, eh, Nijar na shiga cikin kaka zan yi wannan abu ba za mu yarda da shi ba muna za mu ci gaba da wannan gwagwarmawa da muke nan gayi. To ko ya kuka shi da cewa za a gudanar da wannan batu gaban majalisar dokoki a nan jamhuriyar Nijar? Wannan abu a diban shi ba harakan majalisar dokoki ne mun sani in an kai shi wajen majalisar dokoki zai wuce kamar letter a post wannan ba wannan ne nihin mu a wajen mu in dai sun gano a bar mu mu hito mu yi eh, jerin gwano tun dai kasan demokrasi mu ce a bar mu hito mu yi jerin gwano in ba su iya bar mu mu yi wannan jerin gwano na a bari a ta yi wajen an kasa kamar referendum mun san za a sace cikin zabe amma a ta yi referendum kowane kasa ya samu abin da ya faɗi mu gani an kasa sun gaji sun gaji gaji sun gaji kullum ana kawo musu hari ba za su yarda ba waɗannan wannan su zo kuma su zamna kasan mu wannan ba mu yarda da shi ba insha Allah kuma za mu ci wannan eh, kokowa da muka kama sun sani an eh, eh, shugaban kasar Nijar ya sani da an kasa ba su so ya sani amma majalisar dokoki akan mi akan mi tun yaushe da suke nan ba a kai wajen majalisar dokoki yanzu ne za a kai haba mutane in dai sun ke wai wani abu ne an kasa sun yarda a ta referendum mu gani ya insha Allah za ku gano abin da sakamako da za a samu wannan abu hari da ake kawo mu muna nan muna lissayi wannan tashi hankali kin sa nan ba an nasaru ne suke so wannan tashi hankali ya zo kin sa su samu arzikin mu kamar malam Michael kuta kamar mai menene bukatar ku ne game da wannan batu kun ga a kasan Mali sun fara samu kansu tunda an nasarun nan sun fara janyo kun gani sojawan Mali suna ci gaba da yaki kuma suna samu galaba suna kin galaba to wannan abu ne muke so mutane su gane mu sojawanmu ya kamata a ba su kayan yaki su tashi su ta yi su yaki mutanen nan don a hana wannan tashin hankali da ake kawo cikin kasan mu yayin da ake nan ana dakon yadda za ta kasance idan har gwamnatin Nijar ta gabatar da bukatar gaban majalisa a can Mali kuwa gwamnatin rikon kwaryar soji ta bukaci gaggauta ficewar dakarun faransa daga kasar ba tare da jinkiri ba matakin da ke zuwa bayan da paris ta sanar cewa za ta shanye dakarunta daga kasar ta yankin sahel sanarwar kakakin gwamnatin ta mali ta bayyana rashin gamsuwa da aikin yaƙi da ta'addancin da faransa ke ikirarin yi a ƙasar to masu saurare a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowar idan allah ya sake haɗa mu kafin nan ni hassan barka ke cewa a huta lafiya Somarila yanzu kuma ga shirin nan na murayen ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka, barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. shiri ne dai wanda bisa ga al'ada yakan baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne yake muku sallama a cikin shirin malami na farko bismillah assalamu alaikum biyo muryar jamhuriyar musulunci ta iran muna fatan kuna cikin ƙoshin lafiya to a gaskiya yau muna jinjina ne ga al'umman mali muna taya su murna da suka yadda dan mangwara suka huta da kuda muna taya su murna muna jinjina ma kuma majalisar sojojin su da suka amince a yi zaɓe sai shekara biyar mun jinjina musu ya kamata mu a ce in shekara biyar kimata su kara ma sojojin har shekara wata biyar yi goma muna jinjina musu da suka raba gari da faransa mun ji daɗin haka Allah ka mu lokacin da mu ma za mu rabu da ita na gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa na BOH da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kebis ɗin Najeriya. yau yana son ne ku bani dama domin in tofa albarkacin baki na dangance da abin da ke cimin tuwa kwarya. To hakikanin gaskiya wannan shugaba na riko ko kuma in ce na biyun mulki na kasar Mali wannan mataki da majalisar zartarwa ta aiwatar na cewa zai ci gaba da tsare kujerar mulki har na tsawon shekara biyar gaskiya mu 'yan Afirka bai zo mana da daɗi ba. ba saboda haka kamata ya gasganta ɗaukar matakin shirya zaɓe kamin sabuwar shekara mai kamawa na gode kwarai suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebis ta nigeria assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon musulunci radiyon eritrea radio mai albarka zan yi lokaci bisa ga eh, sojojin mali son kai mulki sun ce shekaru biyar masu zakuwa suna ba da mulki ga wara kulla to ni dai na ra'ayi lalle wani abu sun kaɗi ba ya yi daidai don aminci ya yi daidai su son kai juyin mulki yan sun ɗibar suka so ai musu suka so ne ma kowa barka da war haka assalamu alaikum sashen wasu na yi radio radio iran mai albarka wata kuna manta da mai sauran kunne da kullum Benzema da ke nan a garsa jamhuriyar Nijar wato muna gudu da kiwa mu dama muna tsoma albarkacin bakin mu a cikin wannan shiga shirin mai albarka wato gaskiya abin da ke faruwa a nan kasar ta Nijar gaskiya al'amuran wallahi sai dai addu'a wallahi fisbillah da ke kashe bayan Allah a cikin yankin Banu Bongo bayan ana kai musu har hare a kame musu abincin su talaka ina za a sa shi masu kai har-haren ga da fatan Allah sa su gane Allah sa su gane duk wani ka kashe gobe kai da shi Allah sai muku hisabi duk wani wanda da kai ma cin mutunci kai da shi Allah sai ya muku hisabi kowane irin talauci ne da kuma da za a ɗauka kisan bayan Allah mutum bai ji bai gani ba Allah dai ka samu gane insha Allah ban zai mu da kina ga jamhuriyar Niger Assalamu alaikum gidan rediyo na musulunci na ƙasar Iran mai albarka mai magana Mansur Aliyu Nasara Birnin Ninkiri memba na murya talaka. Ina son kuma ni dama in bayyana ra'ayina game da halin da yankin mu yake na jihar Kebbi musamman yankin Yawuri da Zuru na harkar ta'addanci na 'yan ta'adda masu zuwa su kone gari su an mutane kansu ina kira ga hukumomin mu na Najeriya don girman Allah don zatin Allah don darajar sama da ƙasa su zo su waiwaye talakawansu wallahi wallahi waɗannan 'yan ta'adda sun addabe su sun addabe su sun zo sun kashe mutane sun hana a zuwa ɗauki mutane in ba da bayan nan ba sannan ma'aikatan tsaro sun makara wurin zuwa mutanen nan so biyu sun ka je sun ka sun ka kai mutane sun ka aje sun ka kona mashi shuka sun ka kona abinci abin babu kyawun gani dan girman Allah gwamnatocin mu na Najeriya ko yayi talakawan a ɗauki ma'aikatan tsaro Allah ya kama na saukin wannan lalura gode gina rediyo na musulunci na ƙasar Iran mai albarka mai magana Mansur Aliyu Nasara birnin Kebbi memba na Murya Talaka sunana Abdurrahman abdulrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan da mari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar to ni ina kira ga gwamnatin ƙasa ta jamhuriyar nijar da allah da annabi ta girma ta duba girman allah ta duba girman annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam don allah kayan masarufi yanda suka yi wannan tsadai a tausaya ma talaka don allah don annabi don girma allah a tausaya ma talaka komi an ƙara mishi kuɗi a ƙasa ta jamhuriyar nijar duk wani abu da ya shahi abin da za a ci wallahi an kara mashi kuɗi a wannan ƙasar ta jamhuriyar Nijar kenan magabata Allah da annabi a ji tsoron Allah a tausaya ma talaka saboda shi talaka sai ya huta ne zai je ya samo abin da zai ci kenan a ringa lissafi da wannan ka ai lissafin wasu ƙarfi gare su kenan shi kuma talaka bai da ƙarfi. a duba da Allah mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdul biya. to masu saurare da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna tokar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu hace daga nan birnin tahran da muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake sadu a cikin shirmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Rastan na Atila Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. da fata masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun kammala magana a kan ƙisar ashabul rassi amma a yau da yardan Allah za mu fara ƙisar ashabul jannati wato ma'abuta lambu kamar yadda muka bayyana a shirmu da ya gabata. su ashabul jannati Allah ta'ala ya kawo su a cikin alkur'ani mai girma ya kuma kawo wasu bayanai dangane da lambunansu har ila yau Allah ta'ala ya buga misali da su ne a ɓangaren attajirai wa'anda Allah ta'ala ya ba su dukiya amma sai suka ƙi nuna halaye masu kyau na bada kyauta da wannan dukiyar da Allah ya yi musu suka zaɓi sun zuciya da sun duniya da kuma tara dukiya da kuma hana mabukata haƙƙinsu da ke cikin dukiyoyinsu sai Allah ta'ala ya halaka dukiyar tasu don su zama misali ga sauran attajirai masu kuɗi wato wajen yadda za su yi riko da talakawa da alamun kisar ashabul jannati sananne ne hatta kafin bayyanar addinin musulunci don haka ne Allah ta'ala ya buga misali da su kafin mu shiga ruwayoyi bari mu fara da aya ta sha bakwai cikin suratul qalam inda Allah ta'ala ya fara bayanin ashabul jannati inda yake cewa lalle mun jarrabe su kamar yadda muka jarrabi masu gonar lambu a lokacin da suka yi rantsuwa wai lalle za su girbe amfaninta suna masu asubanci suratul kalam aya ta goma sha bakwai ruwayoyi da dama sun zo dangane da inda aka yi ashabul jannati wasu sun ce a ƙasar yemen ne kusa da birnin sana'a babban birnin ƙasar wasu kuma suka ce ai kasar sham ce wasu kuma suka ce ai a garin ta'ifa na kasar hijaz ne aka yi su amma zance mafi karfi ita ce an yi su ne a kasar yemen a takaice kissar ashabul jannati ita ce akwai wani dattijo mai yawan shekaru yana da wata lambu lambun yakan ba da amfani sosai da abubuwan da ake shukawa a cikinsa na 'ya'yan itatuwa da kayakin lambu kuma ya zama al'ada a gare shi idan ya girbe kayakin lambun yakan ɗebi abin da zai ishe shi da iyalansa sai abin da ya rage kuma ya rarraba wa talakawan garinsa don haka mutanensa suna matukar farin ciki idan lokacin girbi ya zo a lambun wannan dottijon amma sai bayan mutuwarsa 'ya'yansa suka gaji wannan lambun suka kuma yi shirin cewa ba za su ci gaba da tsarin da mahaifin nasu ya bar masu ba na rabawa talakawa arzikin da ya rage cikin lambunansa suna ganin suna da iyalai da yawa da kuma bukatun kudade don haka sun shawara tsakaninsu kan yadda za su girbe lambun da sassafe kafin talakawa su farka daga bacci sai su kwashe kayakin lambun su kai gida amma sai da suka zo da safe sai suka ga lambun ya kone kurmus idan muka dubi ayoyin alkur'ani da suka zo dangane da kissar ashabul jannati za mu ga cewa sun yi kuduri sun yi anniyar hana talakawa arzikin lambun nasu ne ba don bukata ba sai dai don rowa da kuma raunin imani don idan mutum ya takura sosai yana iya rage wani abu daga cikin abubuwan da yake bawa miskinai amma ba zai hana su kwata-kwata ba kamar dai yadda ashabul jannati suka so yi sai Allah ta'ala ya yi maganin su don haka Allah ta'ala yana faɗa manzansa sallallahu alaihi wa sallam kissar ashabul jannati inda ya fara da cewa lalle mun jarrabe su kamar yadda muka jarrabi masu gonar lambu a lokacin da suka yi rantsuwa wai lalle za su girbe amfaninta suna masu asubanci kuma suka yi niyya basu ko togewa cikin suratul kalam aya ta bakwai da sha takwas a ƙarshen aya ta goma sha takwas Allah yana cewa basu ko togewa yana nufin za su kwashe dukkanin amfanin lambun ba su toge kome ba da za su wa talakawa ko da 'yan kaɗan ne don mabukata wa'anda mahaifinsu ya saba ba su arzikin lambun a lokacin da yake da rai to masu sauraro a nan za mu dasa aya saboda ƙudurin lokaci sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tumarila yanzu kuma ga shirin na shiryar alkur'ani الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu na tare da mu a cikin wannan shiri muna nan har yanzu a cikin suratu zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratu zumar kuma insha Allahu kamar yadda muka saba yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya daga shaidan la'anan abin kyama. Bismi suke tunanin haka shin irin wannan kafirin wanda shi gaba ɗaya al'amuransa dama ya kasance ɗan wuta ne wanda an riga an yanke masa hukunci cewa ɗan wuta ne saboda kafircin da yake yi shi ne mafi alheri ko kuma mutumin da yake da'iman yana cikin biyayya ga Ubangiji, yana ƙanƙan da kai ga Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala a cikin talatinin dare zai tashi yana salloli, yana addu'a, yana koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, yana sujada ga Ubangiji. Shin wannan mutumin da yake irin wannan halin kullum yana tare da Ubangiji mai biyayya ga Allah ne cikin tsakiyar dare ya tashi shine ya yi sujjada ya tashi ya yi ruku'u ya tashi yana yin salloli yana neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu ta'ala shine ya fi alkhairi ko kuma wancan kafirin wanda dama an yanke masa hukunci shi dan wuta ne wanne ne a cikinsu ya kasance ya fi alkhairi to saboda haka irin waɗannan waɗanda suke tashi suna botan Allah suna koma zuwa ga Allah a cikin dare suna salloli suna neman ladan lahira Allah a ranar lahira ya ba su lada abin da suke bukata kenan sannan suna roƙon ubangiji ya nisantar da su daga azaba ta ranar lahira waɗannan da suke neman rahama ta ubangiji wani ta'ala to irin waɗannan waɗanda suke rayuwa tsakanin tsoro da ainihin neman yarda ta ubangiji wani ta'ala ba su da tabbas suna nan bainal khawfi wa raja suna neman wani abu na taimakon ubangiji sannan kuma suna cikin wani tsoro suna ganin ubangiji subhanahu ta'ala zai iya azabtar da su domin wasu abubuwa da suke na sabubbuka sannan kuma suna ainihin da kyakkyawan fata wa ubangiji cewa ubangiji zai karbi tubansu zai yafe musu duk abubuwan da suka yi to wane ne a cikin waɗannan allah yake mana tambaya wane ne a cikin waɗannan Allah yake kwatanta biyun nan wane ne mafi alheri a cikinsu to sai Allah da kansa yake cewa subhanahu ta'ala ƙul ya muhammad ka faɗa musu kuma ya, kai muhammadu manzonmu shin waɗannan da suke da ilimi da Allah ta'ala shin sun kasance za su yi daidai da waɗanda ba su da ilimin Allah subhanahu ta'ala wannan da suka san Allah sun fahimci hakikanin waye Ubangiji sun ba shi wannan guri da wannan matsayi da ya cancanta a bashi na cewa shi ne rabbul ibad ya cancanci abota masa a yi biyayya gare shi kada a saba masa waɗanda suke da wannan ilimi ɗin da kuma waɗanda ba su samu wannan ilimin ba ba su kasance suna aikata abin a aikace na cewa lalle ubangiji shine ya cancanta abota masa ba shin waɗannan za su yi daidai da junansu ka gaya musu wannan za su yi daidai to ubangiji wa ta'ala sai yake nuna mana cewa kalla lallai waɗannan biyun ba za su kasance ababen juna ba ba za su kasance kwatankwacin juna ba ba za su yi daidai da juna ba saboda ba wanda yake samun wa'aztuwa ba wanda yake ɗaukan wani abu na wa'azi wanda Allah subhanahu ta'ala yake kiran bayi zuwa gare shi a cikin dukkan wasu al'amura na rayuwa na al'amura na fitsira da al'amura na sanin ubangiji ta ɓangaren aƙida ne da sauran abubuwa babu wanda yake ɗaukan irin wannan sai wanda yake ma'abocin hankali wanda ya yi amfani da kwakwalwansa da hankalinsa ya kasance mai bin gaskiya ya ga gaskiya ya bi ta ba tare da karkacewa daga gaskiya din ba ma'abuta hankula ne korin suka kasance suna koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala su ne suke ɗaukan wa'azi amma duk wanda ba ma'abucin hankali ba shine zai bijirewa hankali shine zai bijirewa wa'azi in an wa'azantar da shi zai bijire duk abin da ka gaya masa na wa'azi na tunatarwa zai bijire zai ma yi maka dariya ne to wannan ba ma abocin hankali ba ne hakikatin irin waɗannan su ne tatattun mahaukata amma masu hankali ko da ko a zahiri ana ɗaukan su wawaye ne ko ana ɗaukan su ana yi musu izgili amma matukan suna ɗaukan wa'azi suna ɗaukan tunatarwa suna bin hanyar ubangiji to Allah ta'ala yana nuna cewa waɗannan su ne ulul albab su ne waɗanda suke masu cikakken hankali to yanzu kuma sai shirin nan na duniyar mu a yau wanda kuma shine cikamakin shirin shirye-shiryen namu na wannan lokacin a sauraro lafiya duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da bita a kansu da kuma bayyana mahangar masana da suke fashin baki akan waɗannan batutuwa da yadda suke kallon su ta mahanga daban-daban. a yau shirin namu da Allah zai dubi ne dangane da batun tattaunawar da ake yi akan shirin iran na nukiliya da kuma batun cire mata takunkumi a tattaunawar birnin vienna na kasar austria wadda ke gudana a tsakanin bangarori na taugarar kasar iran inda da ke halarta wannan tattaunawa da kuma sauran togogi na sauran kasashe mambobi na yarjejeniyar nukiliya da aka rataba hannu akan ta tare da kasar iran wanda dai shine abin da shirin zai dubi akan sa da fata masu saurare za a biyo musu na hankali domin jin cikakken shirin. tun bayan da aka koma tattaunawar vienna domin farfado da yarjejeniyar nukiliya wadda aka cimmawa kan shirin iran tare da manyan kasashen duniya da kuma bangarori na ƙasa da ƙasa game da majalisar ɗinkin duniya da kuma bangaren ƙungiyar tarayyar turai da kuma hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya game da sauran mambobi na tattaunawar da suka hada da amurka da kuma rasha da china da kuma sauran kasashe waɗanda suka hada da birtaniya faransa da kuma jamus ake ci gaba da tattaunawa dangane da yadda za a farfado da yarjejeniyar da aka cimma da iran din cikin shekara ta 2015 duk wata shawarar daga bisani amurka ta fice daga cikin wannan yarjejeniya to amma a halin yanzu dai wakilan amurkan suna birnin biyanna kuma dukkanin abin da ake tattaunawa ana isar masu da dukkanin abin da tattaunawar ta kunsa kamar yadda su kuma sukan bayyana mahangarsu wadda akan isarwa kasar ta iran da tawagar ta da ke wurin wanda bisa irin wannan tsari ne ake ci gaba da gudanar da wannan tattaunawa ba tare da an zauna teburin tattaunawar kai tsaye tsakanin iran da amurka ba duk da cewa dukkanin sauran bangarori suna akan teburin tattaunawar tun bayan da aka koma wannan tattaunawa wadda ita ce zagaye na takwas ake ci gaba da bin al'amura da suka shafi yarjejeniyar ta asali wadda aka cimma shekara ta 2015 inda ake bin batutuwan dalla-dalla da kuma dauko dukkanin abin da ake da sabani a kansa da kuma sauran bututuwa waɗanda suke da alaƙa da batun takunkumai da amurka ta sake dawa iran da su bayan ficewarta a shekara ta 2018 ɗaya daga cikin abubuwa dai wanda wannan tattaunawa ta fi ɗaukar hankali a kansu dai shine batun cirewa iran ɗin takunkumi domin kuwa shine sharaɗi na farko wanda iran ta gindaya kafin ta amince ta koma tattaunawa zagaye na takwas a birnin vienna tun kimanin watanni biyu da suka gabata ana ci gaba da wannan tattaunawa dai kamar yadda aka faro ta duk da cewa dai lokaci zuwa lokaci tawagogin sukan bar birnin biyanna su koma kasashensu domin tattaunawa da hukumomi da kuma daukar shawara kan batutuwa na gaba wanda kuma a cikin makon da ya gabata ne dukkanin tawagogin suka sake komawa domin ci gaba da wannan tattaunawa a halin yanzu haka dai tawagar kasar iran wadda ita ce take da al'amari a hannunta wadda kuma ta kafa sharɗanta ta dage akan matsayin gwamnatin ƙasar ta iran da cewa dole ne sai amurka ta amince da dukkanin sharɗaɗin da iran ta gindaya musamman ma dai batun cire mata takunkumin da kuma tabbatar da cewa amurka ba ta sake saba alkawali ba matukar da ta cikin wannan yarjejeniya tare da yin aiki da dukkan abubuwan da ta riga ta rattaba hannu a kansu tun a cikin shekara ta 2015 a lokacin da aka cimma yarjejeniya ta farko dukkanin kasashen da suke halartar wannan yarjejeniya dai sun nuna farin cikin su matuka dangane da irin gagarumin ci gaban da aka samu a cikin kimanin watanni biyu da aka kwashe ana gudanar da wannan tattaunawa tun a ƙarshen shekara ta 2021 da ta gabata babban jami'i mai kula da harkokin siyasar ƙungiyar tarayyar turai ya bayyana cewa an samu gagarumin ci gaba a wannan tattaunawa duk da cewa dai a halin yanzu za a iya cewa ana mataki na ƙarshe ne wanda shine ya fi kowanne muhimmanci wanda kuma ake fatan samun fahimtar juna da amincewar dukkanin bangarori a kansa a tattaunawar da ta hada su da ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdullahian a wannan asabar da ta gabata babban jami'i mai kula da harkokin siyasar wajen kungiyar tarayyar turan ya shaida masa cewa tarayyar turai tana yin iyakacin kokarinta domin tabbatar da cewa dukkanin abubuwan da ake tattaunawa a birnin vienna sun haifar da ɗa mai ido ga dukkanin bangarori. yayin da ita kanta kasar amurka ta bayyana cewa ana ci gaba da wannan tattaunawa kuma ana samun gagarumin ci gaba kuma akwai yiwuwar a cikin 'yan kwanakin nan a can ma matsaya ta karshe wadda za a rubuta yarjejeniya ta fahimtar juna a tsakaninta da dukkanin sauran bangarori da suke cikin wannan yarjejeniya da kuma ita kanta kasar iran to sai dai amurka har yanzu bata ce ufan ba dangane da batun sharɗin kasar ta iran na cire mata dukkanin takunkumai wanda yake shine babban sharaɗi na cimma duk wata matsaya a wannan tattaunawa duk da cewa dai a cikin 'yan makonnin da suka gabata amurka ta sanar da cewa ta janye dukkanin matakan da ɗauka na hana sauran ƙasashe mu'amala tare da iran a wasu bangarori musamman ma wasu harkoki da suka shafi ayyuka na jiragen ruwa da kuma zirga-zirga ta sama da kuma sauran ayyuka da suka shafi harkoki na mai sannan kuma amurka ta bayyana cewa za ta ci gaba da bayar da irin wannan dama ga sauran kasashe waɗanda hana su yin mu'amala da iran domin su ci gaba da gudanar da harkokinsu tare da ƙasar a ɓangarori daban-daban a cikin irin wannan yanayin ne majalisar dokokin ƙasar iran a wannan lahadi ta gudanar da wani zama domin tattauna hanyoyin da za a bi wajen tabbatar da cewa an aiwatar da duk wata yarjejeniya bisa ka'ida wadda ba ta saba wa abin da yake cikin kundin tsarin mulki na kasar iran ba kamar da kuma tabbatar da cewa ba ta saba wa abin da majalisar ta zartar a lokutan baya ba cewa dole wata yarjejeniyar da za a cimmawa to ta zamanto ta yi daidai da maslaha ta kasar iran da kuma zai zama amfanin hakan zai koma ga al'ummar kasar iran ne wannan ya sanya 'yan majalisa kimanin 250 daga cikin 'yan majalisar dokokin kasar ta iran suka rattaba hannu a kan wata takarda wadda take lizamtawa shugaban kasar ta iran ibrahim da isi akan cewa dole ne ya tabbatar da ya ɗauki matakai waɗanda za su baiwa tawagar kasar iran ɗin damar aiwatar da dukkanin abubuwan da aka bukata musamman ma dai babban sharaɗin kasar iran da tabbatar da cewa amurka ta janye duk wasu takunkumai da ta gaba wa kasar ta iran waɗanda suke da alaka da shirin ta na nukiliya kafin cimma duk wata yarjejeniya baya ga haka kuma ɗaya daga cikin sharaɗin da 'yan majalisar suka gabatar shine dole ne amurka ta yi aiki da dukkanin abubuwan da suke a cikin wannan yarjejeniya sannan kuma ta bayar da tabbaci akan cewa ba za ta sake ficewa daga cikin wannan yarjejeniya ba kamar irin yadda ta yi a cikin shekara ta 2018 sannan kuma 'yan majalisar sun buƙaci ibrahim ra'isi da ya tabbatar da cewa dukkanin kasashe da suke mambobi a cikin wannan yarjejeniya sun amince da dukkanin sharɗan da aka gindaya na yin aiki da abin da wannan yarjejeniya ta kunsa ta yadda wata ƙasa ba ta da hurumin ficewa daga cikin wannan yarjejeniya ko kuma sabawa ko ɗaya daga cikin ka'idoji waɗanda aka rattaba hannu a kansu baya ga haka kuma 'yan majalisar dokokin ƙasar ta iran sun tabbatar da cewa matukar dai dukkanin bangarorin wannan yarjejeniya suka yi aiki da abin da aka rattaba hannu a kansa ko kuma aka cimma matsaya a kansa to ita kuma a nata bangaren kasar iran za ta sake yin waiwaye dangane da irin matakan da ta ɗauka na jingina yin aiki da wasu bangarorin yarjejeniyar nukiliya da kuma dawo da yin aiki da abubuwan da ta rattaba hannu a kansu kamar lokutan baya wanda hakan zai bayar da damar dukkanin bangarorin su yi aiki da nauyin da ya rataya a kansu su wanda suka rataba hannu a kansa a cikin wannan yarjejeniya a shekara ta 2015 a halin yanzu dai da ake mataki na karshe na wannan tattaunawa a birnin vienna kallo kachukap ya koma a kan ƙasar amurka domin ganin irin matakin da za ta ɗauka na amincewa da sharaɗin da kasar ta iran ta gabatar mata duk da cewa dai masana da dama waɗanda suke bin wannan lamari suna ganin cewa ga dukkanin alamu ƙasar ta amurka za ta amince da waɗannan sharaɗa domin tabbatar da cewa a wannan karo ta yi nasara wajen dawowa a cikin wannan yarjejeniya da kuma yin amfani da shawarwarin da masana na kasar amurka suka bayar da cewa dawowar amurka a cikin wannan yarjejeniya shine ya fi alheri ya fi kuma zama maslaha ga siyasar amurka fiye da ficewa daga cikin wannan yarjejeniya. muke da shi da suke mu dole anan za mu ja da zamin shirin sai idan Allah haɗa mu saduwa ta gaba za a ji mu dauke da wani jigon kan wani lokacin madadin kwa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To ma sauraron mu da kuma haka ne muka kawo karshen shirin shirye-shiryen namu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. an bayyana cewa kasashen yamma ne za su ɗauki alhakin duk wani koma baya a kan yarjejeniyar nukiliya da iran majalisar ɗinkin duniya ta yi tur da yadda ake keta hurumin 'yan gudun hijira a ƙasar demokuraɗiyar congo gwamnatin najeriya za ta hana nuna yadda ake kudaden tsafi da shan taba sigari a cikin fina-finai to na ga kuma da wannan ne kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan yammaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da ku da ma ba Adam dai karanta mana labaran duniyar muke muku fatan alheri mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran